This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60 mazauna jamhuriyar Nijar kuma a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya FM sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voa hausa.com Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin na yammacin yau yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel daga birnin Washington DC ke farin cikin gabatar da shirin. Yau dai rana ce ta kofa buɗe inda ku masu sauraro kuke zabar abin da za ku bayyana ra'ayoyi a kai da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa. Kamar kullum lambobi da za a kira domin bayyana ra'ayoyi su ne biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. ko kuma biyu sifili sifili shida tara, biyar hudu takwas kafin nan ga halin da duniya ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka jankeri Kerry zai je Najeriya domin ganawa da mutanen nan biyu masu neman takarar shugabancin kasar. Zai kuma buƙace su da su tabbatar da zaben da za a yi na wata mai zuwa ya kasance cikin gaskiya. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa a yau juma'a cewa keri zai yi wannan tafiya zuwa birnin lagos a ranar lahadin nan mai zuwa haka kuma zai nuna irin fa'idar da ke tattare da yin zaɓe cikin lumana da kwanciyar hankali sakataren zai haɗu da shugaban ƙasa goodluck jonathan da ɗan jam'iyyar adawa janar muhammadu buhari an da yi tashin hankali a zaben da aka yi na baya shugaba goodluck jonathan ne ya yi nasarar zaben na shekara ta 2011 zaben da ya haddasa tashin hankali a arewacin kasar inda mutane kusan 800 suka rasa rayukansu wannan shekara zaben ya zo ne cikin tashin hankali na kungiyar boko haram wadda ta kashe dubban mutane a arewa maso gabashin kasar inda ma yawancin sassan jihar borno ke hannunsu jami'an najeriya dai sun ce za a gabatar da zaɓe ranar 14 ga wata mai zuwa na fabrairu wanda za a yi na shugaban ƙasa da na 'yan majalisu sabon sarkin saudiya sarki salman ya alkawalin ci gaba da tsarin dan uwansa marigayi sarki abdullah wanda aka yi jana'izarsa a yau juma'a babban birnin riyadh sarki abdullah dai ya rasa ransa ne da safiyar yau juma'a an kuma binne shi a wani kabari da ba a yi masa shaida ba shugabannin larabawa da na duniya suka halarci ziyarar wato jana'izarsa sarki abdullah yana ɗaya daga cikin manyan sarakai na duniya ana kuma kyautata zaton shekarunsa 90 a duniya a lokacin rasuwarsa. Ƙasar wanda 'yan Sini ke jagoranta mai ɗimbin arzikin man fetur ta miƙa mulki ga Sarki Salman wanda ya ce zai ci gaba da tsarin da ɗan uwansa ya bari a wani jawabi da ya yi da aka nuna a gidan talabijin. Sarki Salman wanda ake kyautata zaton shekarunsa 79 dama shine yarima mai jiran gado sannan shine ministan tsaron kasar tun daga shekara ta da goma sha biyu. labaran duniyar na zuwa muka yi daga nan sashen hausa na muryar amurka makomar siyasar kasar yemen na cikin wani hali na rashin tabbas a yau juma'a inda aka ce 'yan majalisa na shirin yanke shawarar ranar lahadi mai zuwa kan ko za su amince da murabus ɗin da shugaban ƙasa rabu mansur hadi ko a'a shugaban kasar yemen tare da um, jami'an gwamnatinsa sun yi murabus a jiya alhamis biyo bayan kaiwa da komowar siyasa tsakanin shugabanni da mayakan hoti, waɗanda ke rike da kasar turan litinin kuma suna buƙatar canji ga tsarin mulki wasu kalamai da minister khalid baha ya buga a kan shafin facebook da kamfanin dillancin labarai na Rauta ya rawaito cewa gwamnatin kasar ba ta sha'awar shiga surkullen siyasa ne a kasar da yake magana daga birnin sana'a a jiya alhamis wakilin majalisar ɗinkin duniya jamal benoma ya bayyana cewa za a kawo rigingimun siyasa ne idan ƙungiyoyin da ke hamayya da juna suka mutunta yarjejeniyar da aka, aka cimma da ke cewa rarraba ƙarfin iko a ƙasar domin kawo ƙarshen tashe-tashen hankula sakataren harkokin wajen amurka John kerry wanda yake ziyartar taron tattalin arziki na duniya a switzerland ya nuna damuwarsa akan halin tsaro da ƙasar ta yemen ta shiga daga ƙarshe tsohuwar firaministan ministan thailand yingluck shinawatra ta samu cikas har sau biyu yau juma'a a lokacin da masu gabatar da ƙara suka ce za su tuhume ta da manya-manyan laifuka sannan kuma 'yan majalisun da sojoji suka nada sun kuri kuri'a tsige ta daga kan mukami saboda sakaci kan shirin rangwamen shinkafa jami'ai dai sun gaya wa 'yan jarida a yau juma'a cewa yingluck za ta fuskanci tuhuma kan manya-manyan laifuka a babbar kotun kasar idan kuma aka same ta da laifi za ta fuskanci hukuncin ɗauri a gidan yari har na tsawon shekaru goma 'yan majalisun dai sun kada kuri'a tsige ta daga kujera a dalilin rashin kula da shirin idan har aka tsige ta to za a haramta mata shiga duk wani suka harkokin siyasa a ƙasar har na tsawon shekaru biyar miss yigluk dai ta kare kanta a jiya alhamis a gaban 'yan majalisun ƙasar inda ta gaya wa membobin 'yan majalisun su 220 cewar waɗannan abubuwa da ake tuhumarta na da alaƙa da siyasa kuma manoman thailand sun yi amfani da shirin na shinkafar hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta ƙasar ta ɗora alhakin sakaci a kan wato miss yigluk jami'ai dai sun yi ta gargaɗi ga gwamnatin cewa shirin ka iya faɗawa cikin wani hali gwamnatin tayyip dai sojoji ne suka yi mata juyin mulki a watan mayu na shekarar da ta wuce labaran duniya kenan kuka saurara to kafin mu buɗe layuka domin jin ra'ayoyinku bari mu faro takon daga jihar adamawan najeriya inda mazauna garin gombe suke bayyana farin cikin su na sakin bajamusan nan da kungiyar boko haram ta yi garkuwa da shi tun cikin watan yuli ga wakilinmu ibrahim abdulaziz da ci gaban rahoton a dai watan yuni shekarar ta gabata ne na 2014 mayakan boko haram suka sace bajamush mr nij el bahar robert kusa da masaukin sarkacin garin gombe a arewacin jihar adamawa kana kuma daga bisani kungiyar ta boko haram ta fitar da sanarwar cewa ita ta sace shi to sai dai kuma yanzu haka al'umman garin gombe na cikin farin ciki game da kubutar da bajamushin da sojojin kasar kamar suka yi a ranar talata ji daɗi sannan kuma na biyu da taban mu ga bakin daya inda aka karfi bajamushe suna nan suna murna suna farin ciki suna ta don saboda ana farin ciki da samun sa da aka yi dattijo no mai albarka sannan samun sa da muka yi mun ji daɗi da shi za muke murna eh gombe yanzu ga bakin daya yawanci duk inda bajamushe na yayi alheri dai ana nan ana jin daɗi ana farin ciki gaskiya jama'a ba suna jin daɗin mutumin nan yanzu da farin ciki da aka yi daga ranar sallah ne saboda hali yana da hali ne na gari yana da taimako akwai ranar da aka dauke shi ya gyara mana bowl na anguwanmu bayan an dauke shi yau da take ma magana ba din nan baya aiki. Wannan da yana zuwa ne yayin da al'ummomin yankin Gombin da kuma sauran wuraren da aka kwato daga hannun mayakan Boko Haram a arewacin jihar Adama ke ci gaba da mai da martani game da kiran da gwamnan jihar Mr. Balajan Gilare na cewa ya kamata a dage zaben da ke tafi har zuwa watan Afrilu batun da ya jawo martani a ciki da ma wajen jihar Adamawan. wannan ba mu goyon bayan sa ba mu tare da shi a wannan tafiya mu muna so a yi zabe a kawo mana shugabanni masu adalci mu zabe sosai ma kuwa eh to muna shirin mu yi zabe gaskiya wannan gwamnati mun dube ta shekara da shekaru duk shekaru da ta yi nan duk muna cikin tashin hankali shi yasa muke so mu gwada wani gwamnatin kuma mu gani Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na mara Amurka daga Jalingo a Najeriya To, Madalla yau 'yan uwa musulmi 'yan ɗarika shiya a jamhuriyar Nijar suka gabatar wato suka gudanar da bikin maulidi wakilinmu Sha'ibu Mani na ɗauke da ci gaban rahoton. sabon su ne duka shekara 'yan uwa musulmi mabiya ɗari karshiya na maraɗi kan gudanar da zagaye domin karama watan rabiul awal wanda a cikinsa ne aka yi yayan halitta a na muhammadu sallallahu alaihi wasallam ustaz abdulmalik abudu ɗaya daga cikin jagororin tsara wannan zagaye da bayani to dalili dama da shine saboda zagayowar ran watan da aka haifi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a daidai sha biyu zuwa sha bakwai a wata fasara din cewa sha bakwai gare shi ne to amma saboda a watan ne shine sai mu kuma ka gabatar da zagaye din wannan na nuna murnar mu da zagayowar watan da aka haife shi sannan kuma mun ɗanyi abubuwa a ciki kamar su faretin matasa su masu nuna farin cikinsu da kuma 'yan makaranta 'yan hodiya da zagayowar watan da aka haifi annabi komi ya ƙayatar kuma mun yi lafiya mun tashi lafiya lalle jama'a sun amsa kira na kowane bangare kwanni gidan rinji caduwa nan maradi saho danja da ma dai makwabtanmu duk sun karba sun halarta insha Allah lalle da babban guri akan yin wannan zagaye din shine kamar yadda shi jagoran mu malam Ibrahim Yakubu Al-Zakzaki ya assasa saboda haka shine domin mu daga darajar shi wannan annabi na'am ko kiran sallah ko ta da iqama duk daga darajar annabi ne amma musamman irin wannan zagaye din ya fi nuna wa duniya annabi yana raye mun bayan da annabi yana raye sannan kuma mutanen shi masu goyon bayansa suna nan dai har yanzu a matsayin goyon bayansa to sako ga al'umma shine a duk wannan lokacin da mutum yake rayuwa to kada ya manta da shi wanda ya kawo mashi tsira shi wanda ya kawo tsira dinnan shine annabi saboda ka addun rayuwanka ta duniya kar ka manta da shi annabi albarkaci wannan zagaye na mabiya ɗariƙar shi'a a cikin zaman lumana har da gayyato mabiya addinin kirista domin taya su murna Pasto Mamman Haruna kaka ko ka ji da wannan gayyata ta mabiya shiya a Maradi. Na yi musu godiya saboda yanda suka sa mu cikin wannan taro nasu har suka ba magana. Kun babu shakka ubangiji ya koyar da mu zaman salama a cikin littafi mai tsarki yesu ya ce salama ta nake bar muku salama da nake bar muku ba kamar yadda duniya take bayarwa ba salama ta duniya mai karewa ce amma ta allah tana na har abada ubangiji ya ce mu rungumi zaman lafiya da mu da dukan mutane sha'ibu mani murya amurka daga maraɗi jamhuriyar nijar To madalla kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, tujaka da da Italiya in yi ɗan kuka ya kariya. bakin wanda idan gana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan. wai mai janar buhari ce ne game da tarzomar siyasa kudin da aka hana 'ya'yan talakawa ilimi shine aka fidda a kuma tura su su ci mutuncin al'ummarsu ko goodluck jonathan ma cewa yayi ya zama wajibi mu guji kalmomin da za su harzuka jama'a kuma kazalika ya zama wajibi mu daina yi wa juna barazana mu mun fito ne mu kare al'umma mu kare kasa dole a nuna wa magoya baya cewa ya kamata a yi zaɓuɓɓukan nan cikin kwanciyar hankali so i encourage all of you all concerned haka nake karfafa gwiwar 'yan siyasa da sauran al'umma da su guji amfani da kalmomin da ka iya tunzura jama'a in ji tsohon sakataren majalisar ɗinkin duniya kofi a nan. to me zai sa ka bari a yi amfani da kai wajen turzumar siyasa wannan doka ta hana dukkan mutumin da Allah ya baiwa wannan zaben ƙasa za ta taru ta goyi bayansa domin a samu ci gaba a ƙasa saboda haka mu muna so da Allah mu yi maganin wannan fitina tsuntsun da ya jawo ruwa ba san wanda zai daka ba zai ce daɗi amma mu barge na ramin mu sashen hausa na murya amurka duniya ah, a tafin hannunku ya tafi nan sararin nan ko ake ya marama ya tafi muddin yana gina ramin mugunta yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To madalla to muna da kai tsaye muna da wani mai ra'ayi na farko daga Sokoto. Sokoto mai ke tafa da kai? A ah, ni ba daga Sokoto ba ne daga jihar Nasarawa ne. To jihar Nasarawa barka da warhaka wane ne eh, jihar Nasarawa? Madalla Anti Grace kina tare da mutum na mutane garba salin likitan rediyo na garin agwabin domin jihar nasarawa to barka da waraka shugaban mabuga waya na jihar nasarawa to bismillah to a gurguje a antigres ne murnan da zan yi a kan sakin dan faransa nan da yan boko haram suka yi to ina son roke su su dada farantawa al'umman arewacin kasar nan rai da sakin yan matan nan na chibok da dukkan abubuwa da suke wanda yake girgiza zukatan mutane ina roƙon su don Allah don girman Allah faranta mana rai su ajiye makamai su dawo su shiga cikin jama'a tafi ana harka tare da su ni nawa roƙon da zan yi kenan duk yanayin da za su kwantarwa da mutane hankali irin wannan yanayin Allah ya sa su sako mutane gaba daya kuma su dawo mu zama daya Allah ya sa hakan kuma ya samu nagode a tigire eh to ni ma nagode to bari mu nufi da maturu to madalla oh, wane ne a da maturu Abdullahi ne gwanjo bayan tasha da matu. To mara Abdullahi barka da warhaka an wuni lafiya? Yawa lafiya kalau Grace ya aiki. Lafiya lau aiki da godiya ya naku aikin. Lafiya alhamdulillah. To kai ko eh. ce gudunmuwa ka ga shirin yau? Eh ni gudunmawa na wato shine zan yi tsokaci akan maganar da Sambu da suke yake faɗa cewar wai a yanke mota da cikin zaɓe Borno Bauchi Adamawa har ma da Gombe. don har haka ne wato boma boma da suke tashi masu yake sawa a gombe kenan in ba haka ba me ya kawo har ya ce ma har a yanke gombe waya cikin zaɓe bayan alhalin matsalolin a nan yobe ne ma da borno da adama kuma a haka ma mu na gan muna samun sauki sannan muna muna muna murna za mu yi zaɓe ce wai a yanke mu har a hada da gombe ashe dama su suke yin abun har suka kai shi gombe domin su yanke kasan nan su yanke mu daga cikin zaɓe shine eh, gudunmawar da zan iya bayarwa. Yawa wato Malam Abdullahi mun gode daga kuma da matar bari mu nufi Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne a Bauchi? Baban yi ne da shekarar kuma tura cikin jihar Bauchi Najeriya. Yawa wato baban yi barka da warhaka ina gudunmawa ka ga shirin. Wato gudunmawa ta ga eh, ministan ba wa shugaban kasa shawari ta bangaren tsaro mm. da yake kira zaɓe dama duk abubuwan da ake dama shi ke haddasarwa don haka ya gudu kasar waje ya je iya ta surutun banza idan in haka ne me yasa bai ba shawarin a sako yan matan ci kuma bai ba shawarin a daina karkashe jama'a ba kuma bai ba shawarin najeriya ta zauna lafiya da yan arewa ba sai yanzu da a kusa zaɓe kuma zai ke wani sai a ba da shawarin kar a yi zaɓe har dai mun san akwai waɗanda suka sa shi don haka mu wannan abu da ya faɗa bai burge mu ba kuma ya ci amanar yan ƙare kuma Allah ya da wannan masifar Allah ya da shi da zuriya sai ta faɗa kansa insha Allah eh amma kuma eh, baban iya bayanin da ya shine cewa um, bisa ga bayanan hukumar zaɓe cewa waɗansu ba su samu katin zaɓe ba shine yake shawarta cewa eh, a ba su zarafi su tabbatar sun samar da katunan zaɓe. To da muke yin ATJ su aisan wani katin zaɓe. Da eh. ATJ muke Nijeri kuma a zaɓen lafiya a tashi lafiya. Eh. Kuma maganin ɗan Boko Haram babu wani maganin ɗan Boko Haram. Ɗan Boko Haram tawada da alƙalami da su zama igwa da mashin gan. Yawa to daga Bauchi bari mu nufi Kaduna. To Madam Grace barka da aiki. Barka ka dai wane ne nawa Kaduna? ai naki ne ibrahim ma riga cikin kaduna to yau me kake ah. tafi da shi to abin da nake rike da shi yau a zan kara janyo hankalin 'yan najeriya ne musamman matasa 'yan uwana hmm. na ganin cewa yanzu kuje ne da aka buga na siyasa hmm. kada mu sake a yi amfani da mu dan abun da za a bamu ai ba zai wuce a wata ɗaya ko wata biyu ana cin kaji da shi ba to amma wahalan da za a ba mu ai na tsawon shekara hudu ne mu hmm. tsaya mu lura da haka mu ga shin wane ne ya ce zai yi kokari wajen ganin cewa an ka domin a samar da zaman lafiya a ƙasa a kuma ba matasa aiki a kuma yi kokari a magance cin hanci da rashawa tunda waɗannan abubuwa uku su ne muhimman abubuwan da suka damu najeriya amma tuni ma mun san cewa harkar noma an lalata ta harkar tsaron an lalata ta to mu mara ma muhammadu buhari domin To Malam Ibrahim Allah rahma mun gode bari mu nufi Filato. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wane ne a Filato? Baban gida mai nama daga Bukur. Yawa to baban gida naman dai shi eh, shine shugaban kasa Jonathan Goodluck. Eh. ya ce zai dora 7 point agenda kuma ba su dora ba an jawo rafi da abin da yar addu'a ya biya a da sun kashe wannan ya zo ya kashe mana ƙasa gaba ɗaya a ra'ayina bai kamata ma 'yan najeriya su zaɓe shi ba to saboda me da haɗin bakin su duk boko haram ɗin na yake faruwa amma sun ƙi su magance mana saboda suna idan biyan buƙatansu. su To, ma da lamun gode baban gida da taka gudunmuwar har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kamar yadda muka saba dai kowace ranar Juma'a. Rana ce ta kofa buɗe da muke ba ku dama domin bayyana ra'ayoyinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa yanzu mu na cewa karfe biyar wato karfe hudu saura minti goma to bari mu nufi zamfara. Eh, kuna magana da Shafi'u Bello Kaura. To Malam Shafiu barka da warhaka inda za ka nisanci rediyo kaɗan nisanci rediyo ko kuma ka kashe shi. Eh to ya yi na bawon ni dai ra'ayi na shi ne gaskiya wannan zaɓe a gudanar da shi. Kana kuma a yi muna zaɓe free and fair election. Don ni dai magana gaskiya yanayin da arewacin ƙasar namu yake ciki ba ma jin daɗinsa. Wato musamman yankin Borno, Adama da Yobe. saboda musamman gaskiya jami'a muna son mu samu tsaro idan tsaro inganta nan ne za a samu ci gaba wanda ke ɗaurewa kana kuma maganar misali noma wannan yanki ba sa samun damar su yi noma saboda yanayin tsaro To, Shu'aibu, dole ja maka birki domin wani yana jiran a bisa layi mun kuma gode da gudunmuwa ka to bari mu nufi Sokoto. Assalamu Wa alaikum salam. Sai a rika ba da bayanai a takaice don waɗansu ma su samu damar ba da tasu gudunmuwa ko? Wane ne a Sokoto? Ina tare da Abdulrashid Abdulrashid kamar layin kan nan ba kyau to to bismillah. Yawa Abdulrashid ta jihar Sokoto ta a Layin kan bai da kyau ko ko kaɗan. ra'ayina ne kamata yi kama irin yadda 'yan area boys suke ɗaukar musamman ya kamata su lura da cewa su waɗannan 'yan takarkarar yansu suna kasashen waje suna neman ilimi ya kamata mutanen mu su gane cewa ba wai a ɗauki makami ne shi ya siyasa ba a'a ka wace ranar hukuri a ka zaɓi wanda kake so ba wai ka ɗauki makami tana yaƙar ɗan uwanka ba ai shi ne ke haddasa boko haramta wannan duk bai kamata ba ya kamata wace ranar hukuri a. domin mu saɓi wanda ke fitar da mu daga halin da muke ciki a nan don haka ba wai a zage-zage cikin takarkarin mu zahiri haka ne yake a maganar ka rashi to akwai wani a niger ban san ko shine layin shi ya tsinke ba niger kana tare da mu a niger kana bisa layi ina jin layin niger ne ya tsinke to kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin a washington dc kamar kullum muna baku fili ne a rana irin mai kamar ta yau domin bayyana ra'ayinku kan abin da ya shafi rayuwarku da ci gaban ƙasa to bari mu nufi jihar ogun layin na ogun ya tsinke layukan da za ku biyo lambobin da za ku bugo domin bayyana ra'ayoyi idan har yanzu mai sauraro bai kama lamba ba ita ce biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya kana kuma bi sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas amma wannan lambar yau za ta daina aiki daga ranar litinin za mu fara ba ku dama bayyana ra'ayoyi a waɗansu lambobi na daban. Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. a wata ziyarar da ya kai pakistan kwanan nan sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya jaddada muhimmancin haɗin kai tsakanin amurka da pakistan wajen yaƙi da ta'addanci a shugabancin pakistan na farar hula da na soji a cewar sakatare kerry duk an yi ittifaƙi kan muhimmancin da duk wani nau'i na ta'addanci kungiyoyin ta'adda irin su taliban ta pakistan da ta afghanistan da rassan haƙƙani da lashke taiba da sauran wasu kungiyoyi na ci gaba da yin barazana ga pakistan da makotanta da kuma amurka dukkaninmu a cewar sakatare keri nauyi ya rataya a wayanmu na tabbatar da cewa waɗannan ƙungiyoyi ba su kahu a ƙasar ba a maimakon haka ma a watsar da su can cikin abubuwa na tarihin pakistan tabbas da sauran wannan jan aiki sosai a gabanmu a cewarsa a daidai lokacin da muke goyon bayan mutanen faransa a wannan mawuyacin lokaci a cewar sakatare keri amurka za ta ci gaba da goyon bayan mutanen pakistan a yayin da suke kokarin samun makoma wadda ta barata daga tashin hankali na tsaurin ra'ayi amurka za ta ci gaba da faɗaɗa dangantakarta da pakistan kan abubuwa da dama ciki har da cinikayya a watan mayun shekara ta da goma sha hudu, ƙasashen biyu sun cima wata fahimta ta tayar da komaɗar mata a fannin tattalin arziki tuni cinikayyar bai ɗaya da muke yi da pakistan ta kai ta dala biliyan biyar a shekara guda kuma akwai alamar za ta ƙara haɓaka don a ƙara samun buɗi ƙasashen biyu za su ƙaddamar da makon jaddada hulɗar cinikayyar amurka da pakistan a birnin islamabad cikin watan maris a tsawon shekaru biyar na baya-bayan nan amurka ta haɗa kai da pakistan wajen inganta wutar lantarki wanda ya kai ga ƙara ƙarfin megawatt 1,400 a wutar lantarkin pakistan wannan wadatacciyar wutar lantarki ce ga mutanen pakistan masu yawan miliyan sha shida. amurka ta kuma taimaka ma wata sabuwar hanyar raba wutar da kuma wani sabon shirin samar da makamashi na zamani bugu da ƙari amurka ta haɗa kai da pakistan wajen inganta abubuwan kyautata rayuwa na ƙasar amurka ta biya kuɗin ginawa da kuma gyaran hanyoyi masu tsawon kilomita dubu ɗaya ciki har da wasu manya-manya guda hudu na bunƙasa cinikayya waɗanda ke kaiwa afghanistan amurka na kuma haɗa hannu da pakistan don ƙarfafa gwiwa ma haɗin kan da ake yi a yankin akan batutuwan yaƙi da ta'addanci da kuma cinikayya amurka na maraba da sabunta hulɗar da ake yi tsakanin pakistan da afghanistan don a magance manyan matsalolin yankin kwakwarar dangantaka tsakanin amurka da pakistan wajiba ce wurin magance manyan matsaloli ciki har da barazanar 'yan ta'adda da alfanu a faɗar sakatare keri a shawarar cewa kar mu raina abin da za mu iya cimma ta yadda da juna da faɗaɗa dangantaka da kuma aiki tare don cimma manufa guda wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka A ci gaba da ba ku masu sauraro damar ba da gudunmuwa ga shirye-shiryen mu sashen Hausa na murya Amurka. yake gabatar muku da wata sabuwar lamba da za ku iya bugawa ku ba da gudunmuwar ku kai tsaye a shirye-shiryenmu na rana daga litinin zuwa juma'a kowane mako. Sabuwar lambar da za a rika kira domin ba da gudunmuwa a shirye-shiryenmu kai tsaye ita ce biyar kada a manta a fara da alamar tarawa da ɗaya kafin a matsa lambobin. Wato alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar

To mun ji cewa sakataren harkokin wajen Amurka Jankeri zai je Najeriya domin ganawa da mutanen nan biyu masu neman takarar shugabancin kasar zai kuma buƙace su da a tabbatar da zaben da za a yi na wata mai zuwa kasance cikin gaskiya. Sabon sarki Saudiya Sarki Salman ya yi alkawarin ci gaba da tsarin da ɗan uwansa marigayi Sarki Abdullah wanda aka yi jana'izarsa a yau Juma'a a babban birnin Riyadh. makomar siyasar kasar yemen na cikin wani hali na rashin tabbas a yau juma'a inda aka ce 'yan majalisa na shirin yanke shawarar ranar lahadi nan mai zuwa kan ko za su amince da murabis ɗin da shugaban kasar abdurrabu mansur hari ko a'a tsohuwar ah, firaminista thailand yingluck shinawatra ta samu cikas haso biyu a yau juma'a a lokacin da masu gabatar da ƙara suka ce za su tuhume ta da manya-manyan laifuka sannan kuma 'yan majalisun da sojoji suka nada sun kada ƙuri'a tsige ta daga kan mulkin saboda sakacinta kan shirin rangwamen shinkafa jami'ai dai sun gaya wa 'yan jarida a yau juma'a cewar yingluck za ta fuskanci tuhuma akan manya-manyan laifuka a babbar kotun ƙasar. To a gaishe ka jama'a masu saurare nan za mu dasa aya sai kuma gobe da safe da maɗaukacin sarki ya nuna mana ku mu da wani sabon shiri ciki har da a bari ya huce na Ibrahim Alfa Ahmed. Kamar kullum za ku iya ci gaba da sauraron shirye-shirye mu wuni da kwana a wayoyinku na salula a dandalin VOA. yanzu a madadin sarfilu hashim gumel da ya taya na gabatar da shirin da kuma amsa wayoyinku da jamalama juli da ta haɗa shiri da bada umarni da kuma injiniya mu da ya haɗa mu da ku alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu kuma mu ƙara saunin lafiya da alheri. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.